A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin Umar UK mai shirya fina-finai ya kuma ba mu labarin irin gwagwarmayar da suke yi da masu satar fasaha. To bakoncin wa muka samu yau a dandalin namu. Salamu alaikum Umar Sani Koban Mazuga. Umar UK ke. Shi ne ikiyarka? Yes, Umar UK. To kai waye a Kannywood a wani role kake fitowa? Me ni shiryawa, eh, producing shiryawa kenan. Shiryawa? Eh, ni mai shirya fina-finai ne. Um, ya aka yi aka fara da shirya fina-finan aka fara ko a no na faro daga tushe daga karɓar fina-finai in je gidajen kallo da kamar shekara goma sha biyu in an yi fim kafin a sake shi ana yin sinima da biyu santa so na fara ne daga karɓar fina-finai a wajen masu shi aka kai biyu santa ana ɗan samun abu daga nan haka haka muka fara ya za a yi a yi product mu join production so to muka harada mu wajen hudu muka yi join muka yi producing so daga nan haka haka haka Allah ya sa na samu jari na fara na production din da kai da kasuwanci ka fara kenan da kasuwanci na fara to har yanzu ana masu harkar film suna fuskantar kalubalen masu satar fasaha duk da ana son a shigo da su cikin al'amarin ai ba a kaniwood ba kadai duk masana'antar fim ta duniya ina ji kalubalen su kenan so to da yake problem din akwai mataki-mataki na kasuwancin fim wajen mataki a wajen guda uku ko fiye da haka ma so to wanda dai mutane suka fi sani so to mu matsalar da kano take ciki na ƙarshen mu muke yi shi sa masu fasata fasata suka fi damu so to da a ce muna da gwamnatinmu da mutane da al'umma sun ba mu haɗin kai da a harkar sinima soto bayan harkar sinima sannan a dawo harkar gidan tv wadda yanzu a kanta ake ana dan mora so sannan kuma sai a zo kasuwa so sai ma an zo kasuwar dan farisi zai samu dama to ka ce mataki uku kuma ku a uku baka bayyana wa mai sauraro waɗanda matakai ke shine na ce mataki na farko ka yi sinima mm. din ka gama production ɗinka za ka yi sinima mataki na biyu sannan za ka ba da shi a gidajen tv mataki na uku za ka kawo shi a kasuwa a da mm, masu shirya fina-finai ba su ɗauki matakan farko ba na ƙarshe kawai suka yes a yanzu mu a kano da matakin ƙarshe kawai muke da amfani da shi amma masana'antun fina-finai na duniya duk suna yuzin wa'annan matakan bayan kafin ma production din suna da inda suke su samo tallafi na kuɗi da za a yi production din da kuma kamfanin da suke sassa kuɗaɗe wajen yin production rage cost na production ka ce ka fara abin nan tun daga tushe a ganin ka me yasa masu eh, shirya fina-finan ba sa bin waɗannan matakai societin mu ne ba laifin ba matsalar masu shirya fina-finai ba ne societin mu ne in kika kalli inda kina da tarihin masu sana'ar fata haka suke idan kina dairin masu harkar karo haka suke mu society mu ne yake da problem amma su masu shirin tun da sun san ga wannan kuna da masaniyar cewa ya kamata a waɗannan matakai kuma ana ta kai ruwa rana an kasa magance masu satar fasaha hakan ba zai to wa zai iya ai ba za a iya maganin masu satar fasaha ba ah, shi me yasa ba za su yi kokarin yin abin da ya kamata don su dakile su ko su hana su yin wannan satar gwamnati ta ba mu dama ba bata goya mana baya ba in ka zo za ka yaƙi da ɗan farisi dole sai da support na gwamnati za ka tafi ka ringa kame ne kana da police station ne kana da brisin uh, ne kana da alkali to kotu ce gwamnati ce za ta sa doka duk wanda ya saci fasahar kaza kaza ne so sai a samu ragewa sannan gwamnati ta fito da kuɗi ko ta nemo wasu tura can yadda dai suke yin abubuwan a bubbuɗe sinimu gidajen da za a ringa kallon fina-finai a local area da waye akwai mana akwai mutanen da ba irin gidan kallon in wai za ta canza misali in ruwa in ya zo ba za a iya shiga cikin biyu santa ba ko kuma in sanyi ya zo mutane ba za a iya shiga ba saboda open place ne amma gwamnati za ta giggina tiyata ka example in kika je Nijar gwamnati ce take giggina tiyatoci saboda matasa so to ya kamata gwamnatin najeriya ko ta gwamnonin jihohi su giggina wannan abubuwan saboda matasa so to wannan mu zai taimaka mana za ka dinga kai fina-finanka ana yi a lokaci-lokaci so to za a rage yanayin sata ba sa bin eh, su yi a sinima ka ce sannan kuma su yi a gidajen talabijin suka ɗauki na ƙarshe yes a a ya fi sauki ne ba ya yes da wannan matsalar da kuma yadda aka fara productions din hmm. wanda suka fara film ba sun fara bane da sorry to say da ilimin yin yadda ake yin fim ba yes yawwa su sun fara ne daga kawai sha'awa fashion so suka fara sai suka zama sai zama kamar business kuma so to an riga an gina abin ba a yi mai structure ba babu ya kamata duk business din da zaka fara ka tsara shi yadda in wasu suna yin sa kwafo daga wajensu ya suke yi in wasu ba sa yin sa ka samo masana ka tara ka yi analysis ka ce nan da shekara kaza za a iya samun fa kaza da kaza da kaza duk business din da za ka yi haka ya kamata kai so to mu an fara fim din Hausa ne kawai daga wani waje a gefe dan sha'awa ba dan neman kuɗi ba so to mu kuma daga baya da muka shigo muka samu kanmu dan neman kuɗi da kuma fashion na business din so sai muke shan wahala kokarin da muke ta yi mu dawo da mutane su dawo kan sinima sannan kuma a dawo a kalli fim online da kuma gidajen tv sannan kuma in ma za a sake shi a kasuwa a sake shi a kasuwa yanzu a wannan process din ake. ya kake ganin mutane ke karban wannan kokari yunkuri ku. eh kin san dai mutane ba sa karɓar sabon abu da wahala su so amma abu ne da zai yi tun da an yi testing an yi da fim dina wata biyar ina ji da sallah an yi da fim din alinu an yi da fim din rama sadau an yi da fim din mai shadda kana ganin hakan za a rage Um, fasaha a sosai to ina ma za ka fim na malle ka saci fasahar a in ana yin haka fim iya wajen me shi sai daga kai sai masu biyu santar su kansu masu biyu santar ba fim din ake ba su ba inda aka yi construction sorry wani technology aka samu da za a sa fim din a cikin projector kai kanka da kake da biyu santar baka da access da fim din kai kanka da me fim din baka isa ka kwafe shi daga ciki ba kuma an yi programming projector an ce ta ta musu kaza so in ma an yi play ɗinsa over da wannan abun nan ɗin to ba za ta ƙara yi ba za ta nuna ba wai abu aka yi manually daƙiƙoƙi kaɗan me burinka a wannan buri na na international movie yadda nake kallon fina-finai a hollywood hmm. to ni ma nawa can su kalle shi da sinimin duniya to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya